أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله a يمتشينا لا رباه tara ga watan jumadal akhira shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara ta 2014 miladiya a wannan masallaci namu mai albarka na abdurrahman ibn auf da ke unguwar kofar wambai a birnin kano muna karatu in ba a manta ba ba shafin da darasin da ya gabata mun tike da karshen babi na saba'in wanda malam ya kira shi da babun annahyu an su'alil imara wa ikhtiyari tarkil wilayat da haka zamu tashi yau babi na gaba da shi shine babi na tamanin kai ba saba'in ba tamanin da biyu babu hassi sultan wal qadi wa ghairihima min wulatil umuri ala ittikhadhi wazirin salih wa tahdhirihim min qurana'i as-su'i wal qabuli minhum mala ce babun wannan babi ne hafsus sultan Aifi bayani hafsus sultan da yake bayani akan kwadaitar da shugaba wal qadi da alkali min babi atafil khas alal am alkali ma shugaba ne amma shugabancin alkali ai takaitacce ne ya takaita ne a iya kotu ko da haka shi yasa aka ce hassus sultan sai kuma aka ce wal qadi da shugaba da kuma alƙali, ma'ana shugaba na bai ɗaya da kuma shugaba na wani ɓangare. ko ma dai wani irin shugaba ne ana kwadaitar da shi wa ghairihi ma kai da ma wani wa'annan shugabannin ko da shugabancin gida kai ana kwadaitar da kai ko shugabancin makaranta kake ana kwadaitar da kai ko shugaban kasuwa ne ana kwadaitar da kai min wulatul umur da dukkan sauran majibinta al'amurra alattikhazi wazirin salihin ka riki mataimaki nagari wanda zai taimaka maka ya zamo nagari idan kun lura a babubukan da suka wuce kusa-kusa imamun nawawi ya magana akan shi kansa shugaban ya zama nagari ko to yanzu kuma ya dawo magana akan me mataimaki nagari domin ka'ida ta farko shine shugaba ya fara zama nagari sannan sai kuma ya samu mataimaki nagari in shugaba bai zama nagari ba duk nagartan mataimaki ba za ta tsinana komai ba Haka nan, idan shugaba ya zama nagari kuma in yi rashin sa'a bayi da mataimaki nagari to nan ma za a samu matsala da haka al'amarin musulunci shugabanci ne da kuma taimako shi shugaba ya zama nagari mataimaki ma ya zama mai nagari da haka ana kwadaitar da shugabanni su riki mataimaka nagari wata hadirihim kuma ana tsoratar da su su shugabannin min qurana isu daga miyagun abokai miyagun mataimaka wal qabuli minhum kuma ana tsoratar da su daga karɓar shawara daga bakin miyagun abokai miyagun mataimaka zai iya yiwa Allah ya kaddara a samu shugaba na gari amma mataimaki a samu wanda yake ba na garba. kuma cire shi zai iya zamowa fituna cikin al'umma irin haka in shi shugaba ya gano wane ba mutumin kirki ne, kuma yana cikin yan kabinet. kuma cire shi zai ba mu matsala zai haifar mana da faɗan cikin gida to a kyale shi amma a rinka lura lura ta musamman dangane da shawarorin da zai rinka kawowa domin tunda an san ba mutumin kirki bane ta yiwu da daman shawarwarin da zai kawo kuma su zama ba na kirki ba domin ka'ida wal baladu tayyibu yakhruj nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida gona ta gari ita take bada kyakkyawan amfani gurbatacciyar gona ko ita take bada gurbataccen amfani idan ka zama mutumin kirki to ana zaton alkhairi tare da kai in ka zama mutumin banza to ana tsoron kuma sharri tare da kai to wannan shine babin da zamu tashi a kai, wannan shine tarjamar sa ma'ana taken sa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin al-akhillau lallai masoya aminan juna badaɗayan juna an gane ko lafazin akhilla jam'i ne na khalil khalil shine badadai ƙarshen ƙololuwar aminantaka ƙarshen ƙololuwar yadda da juna tsakanin dan adam da dan adam zaka iya zama wa sahibuhu sadiquhu aminuhu ƙololuwar shine ka zamo khaliluhu shi yasa Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim ƙololuwar masoyi shine khalil wattakaza Allahu Ibrahima khalila kamar yadda ya riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a matsayin khalil ƙololuwar masoyi ƙarshen badaɗai inna Allah attakazani khalilan kamar takaza Ibrahima khalila da ka masoya da abokan juna da ƙawayen juna da aminan juna a ranar lahira soyayyar da abokantakar da aminantakar rikidewa take yi canjawa take yi sai ta zama mai kiyayya al'akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun masoya a wannan ranar shashin su ga shashi za su zama makiya ka'idar shine in an gina soyayyar bisa ga saban Allah wannan abokinka ne na shan giya a wannan abokinka ne na sata a wannan abokinka ne na bid'a a wannan abokinka ne na shirka wannan abokinka ne na kaza duk wani aikin barna da kai abokantaka da wani akai to a lahira wannan abokantaka za ta zame muku kiyayya ba ka so ka gan shi baya so ya ganka inda za ku ga juna tsine mar za ka yi tsine masa tsine maka zai yi haka annabi ibrahim ya ce da mutanensa inna mattakhastum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلأن بعضكم بعضا kusani duk abin da kuke gani kun yi dinnan na haɗin kai dan bautar gumaka kun haɗe mun kai kun yi kaza kun yi kaza ba dai kuna ganin wai kauna bace a gare ku a nan rayuwar duniya to ku sani summa yawmal qiyamati da sannu ranar tashin alkiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd shashin ku zai kafurce wa shashi yace ban ma san shi ba وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين وتقطعت بهم الأسباب دو وتدنغنتك تاينكي ويلأن بعضكم بعضا أرانا إن كاغت أنقوانك نبرنا ذاك تيني مرشي ما يتيني مكا ومأواكم النار كما مكومر يتشي وتا da haka Allah ya ce illal muttaqina sai dai kadai masu tsoron Allah waɗanda suka yi ƙauna dan Allah abokantaka dan Allah akan addinin Allah akan aikin alkhairi akan sada zumunci akan ayyuka na kama kama ayyukan gayya al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar a unguwanni to duk waɗanda suka yi kauna abokantaka da junansu wajen ayyukan alkhairi wannan kaunar za ta dawwama duniya da lahira da haka sai Allah ya togace ce illal muttaqin sai dai kawai masu tsoron Allah su kiyayya soyayya su ba za ta zama kiyayya ba ya ibadi la khawfan alaikum alyawma wala antum tahzanun haka za a ke ce da su ya ku bayina babu tsoro tattare da ku a yau babu takaici da ka kai kokari duk wanda za ka yi abokantaka da shi ya zama abokantakan nan akan bin Allah ne ba bisa ga sako ba ba bisa ga son zuciya ba ba bisa ga ta'addanci ba abokantaka ce bisa ga Allah bisa ga bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai ta zuwa makaranta ce ko kuma ta wani aikin alkhairi ce ko kuma ta wani sada zumunci ce ko ta wani gyara ne sulhu ne tsakanin al'umma kuka haɗu akan haka to da in ka zamo haka a ranar lahira bayan abokantaka ku ta wanzu sannan kuma Allah zai karrama ku domin ubangiji ya faɗa cikin hadisi kudusi a ranar tashin alkiyama Allah zai yi shela ya ce ainal mutahabbuna fiyya ina masu kaunar juna danni al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli yau zan musu cikin inuwata yau ne ranar da babu inuwa saitawa a hadisin saba'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu da suka yi kaunira dan Allah akan haka suka haɗu akan haka suka rabu to su ma Allah madaukakin sarki zai musu inuwa da inuwa al'arshi me mahallin shahi cikin wannan aya da waccan tarjama da muka karanta take na babi idan ka riki mutum a matsayin mataimakinka a ofis ko mataimakinka a gwamnati ko mataimakinka a wata masarauta ko a masallaci ko kaza ko kaza wannan taimaka ma din da yake yayi kama da mai abokantaka to matukar kun haɗu akan aikin alkhairi matukar mutumin kirki ne ya taimaka ma kan aikin alkhairi to kuna da falala ƙaunar ku ba za ta ƙare ba a nan duniya za ta ci gaba har lahira Allah zai ba ku ladan ku amma matukar kai ke da ikon zaɓo mataimakinka sai ka zaɓo mutumin banza ya zo ya taimaka maka bisa ga mummunar manufa to a ranar lahira za ka tsine masa shi ma ya tsine ma ku yi barambara Allah ya tsare mu an abi sa'idin wa abi hurairata radiyallahu anhuma wannan ta bangaren aya kenan malam ya takaita da aya ɗaya cikin suratul zukhruf amma ayoyin da suke tabbatar da ma'anar haka cikin alkur'ani suna da tarin yawa amma dai ya takaita da wannan saboda fitowar ta fili ta bangaren hadisai an abi sa'idin wa abi huraira an karbo daga abi sa'idin al-khudri da kuma abi huraira Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma ba'atha Allahu min nabiyyin da dai Allah bai taba aiko da wani annabi ba wala min khalifa kuma bai taɓa mai bayan wani shugaba da wani mamayi ba wanda ake kira da khalifa illa kana lahu bitanatan face shi wannan khalifan yana da mataimaka iri biyu tanatan mataimaka iri biyu an gane ko tanatun ta'muruhu bil ma'ruf mataimakan da suke umartarsa da kyakkyawa wa tahudduhu alai kuma suke zaburar da shi wajen aikata wannan kyakkyawan aikin wa bitanatun da mataimakan da ta'muruhu bishar suke umartarsa da mummunan aiki sharri wata tahudduhu alaihi kuma suke zabarar da shi akan ai sharri din ma'ana dukkan shugaba ba ka rasa shi da wannan nau'i guda biyu na mabiya mutanen kirki da mutanen me banza mutanen kirki kullum kokarin su ga an yi kirki shawarar su ga shugaba kirki ayyukan alkhairi tunatar da shi nauyin da ke kansa don ya samu ikon saukewa akwai kuma mataimaka na banza su kuma kullum manufarsu bari su yi amfani da damar namu ya samu su biya bukatunsu da haka su ziga shi a yi shari su ziga shi a saci kuɗin mutane su ziga shi a yi ha'inci su ziga shi a yi zalunci duk shugaba baya rabuwa da waɗannan to anan an ce min nabiyin hadda annabi annabi ma yana da haka malamai suka ce a'a su shugabanni suke samun haka amma su annaba ai ane musu wahayi ba yadda za ka zirma annabi ka ce da shi je ka kai abu kaza mara kyau kuma Allah ya kyale shi yayin ba zai yi ba galibi abin da ke sa daman mabi ko miyagun mataimaka suke zirma shugabanninsu wasunsu sun fi su wayo wasunsu sun girme su a shekaru waɗansunsu sun fi su gwanewa a aikin gwamnati la'alla kai dan siyasa ne kawai ka zo aka yi zaɓe ka ɗare kujera su ka shekara talatin baya ma'aikata ne a wajen a ma'aikatar daka sun san yadda ake gos wokas sun san yadda ake ƙarawa zero ɗaya zero na biyu goma ta koma ɗari duk sun san yadda ake wannan kumbiya kumbiya da za su iya rubuta ka kuma baka da yadda za ka yi ka gane saboda kai ba a yi maka wahayi amma shi annabi zai yi ba yadda za a yi wa annabi a ringizo ba yadda za a yi wa annabi a rubuta da haka in ma ka gaya wa annabi abin da ba daidai ba wayansa zai iya sa ya gano ka saboda in takamar ka wayo ya fi ka hankalinsa zai iya sa ya gano ka in takamar ka hankali ya shallake ka ballantana uwa uba ane masa wahayi nabiyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu annabi baya gaban kansa in ba wahayi aka yi masa ba to shi yasa Dr. Muhammad Irfan yake cewa qala al ulama rahimahumullah malamai Allah ya ji kansu suka ce al ala hadha ma'ana abinda ake nufi da bitana cikin wannan ma'ana ta hadisi kad tatasawwaru fi ba'd al khulafa wannan yana iwa a samu ga wasu halifofi walakinnaha munafiyatun bi halil anbiya amma annabawa baya yiwa an gane wani وقيل aka ce almuradu المراد ne. abinda ake nufi da bitana guda biyu fi haƙƙin nabiyina ko fi haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallam in ta maganar annabi ce tunda an ce ma ba'athallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifa illa walahu illa kana lahu bitanatan to kaga bitana din anan zai iya yiwa shi ma annabin yana da shi to amma kar ka dauka tasa irin taka tasa irin ta sauran shugabanni da ka sai malamai suka ce abinda ake nufi da bitana mataimaka na annabawa wanda ko da zai yiwu a ce ma su ne musu a ringizo ba a cikin mutane ba ne sai ce almalaku wa shaitan cikin mala'iku ne da kuma mai aljanu domin duk ɗan adam yana da mala'ika a tare da shi kuma yana da mai aljani a tare da shi to da ka su annabawa nasu mataimakan wanda ke musu a ringizo su ne wa ko dai ɗanu ake nufi amma banda mala'iku da su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum ana nufin na cikin aljanu wa ilayhi al-ishara bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam da wannan ne nunin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya cikin hadisi da yace ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn manzo Allah da sahabbai babu wani daga cikin ku face an wakilta shi da abokin gaminsa cikin aljanu ma'ana wani mai take masa baya cikin shaidanu baya ganin sa amma shi yana tare da shi qalu sai sahabbai suka ce da annabi wa iyyaka ya rasulullah har ma kai kana da mai take ma baya na shaidanu qala wa iyaya yace hanni ma ina da shi illa anna allaha a'anani alaihi fa aslama sai dai ni nawa Allah ya taimake ni akan sa ya musulunta kenan wanda ba na annabi ba fa har ne ne ashe baka san kana rufe daki da wani John na aljani ba a tare da shi ko ba haka ba haka Allah madaukakin sarki ya kaddara duk dan adam yana tare da aljani a tare da shi kuma waɗannan aljanin asalin su kafirai ne sai dai in Allah ya taimake ka ya musulunta to sai kaga kafi karfin sa ko kuma bai musulunta ba amma azimar ka karfin imanin ka ya danne shi domin akwai mutumin da zaka ga koda a ce ba mutumin kirki bane amma wanda yake tare da shi kirkin takarsa ta kai kirki karfinsa ya kai karfi da himmarsa da haka ba a iya kautar da shi wannan taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kaga kamar irin sayyidina Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko uban shedanin shedan in ya biyo hanya Umar baya ganin sa amma ba sa iya hada hanya saboda himmarsa da karfin sa da dakiyarsa akan bin Allah ya riga ya danne dukkanin wani shedani ya gallabi dukkanin wani aljani da haka manzo Allah yace ni dai nawa shedanin an taimake ni akan sa ya musulunta fala ya amuru ni illa bi khair da aka baya umarta ta sai da me alkhairi to kaga wannan sai ya nuna maka cewa annabawa ma suna da mataimaka cikin me shaidanu to amma sai dai Allah ya kiraye mataimakan nan da sunan me yan adawa makiya ne domin duk wanda zai matso kusa da kai da nufin ya cutar da kai da nufin ya ribace ka ka saba wa Allah ko kai kane masa kallon masoyi a hakika menene shi maki Allah ya ce wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal jinn mun sa wa kowane annabi makiya aljanu da mutane yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli gurura shashin su suna kyara wa shashi suna yi wa shashi rada maganganun da za su ribaci annabin da shi to amma sai dai shi annabin ba sa iya ribatarsa amma sukan iya amfani su shiga cikin mabiyansa don su su ribace su an gane ko wa ma arsalna min rasulin ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم ubangiji madaukakin sarki ce ba mu taba aiko wani annabi ba ko wani manzo ba illa face alqash shaytanu fi umniyatihi sai shaydan ya zo yayi amfani da kalmomin da annabin ya faɗa ko manzon ya faɗa sai jirkita ma'anarsu a kunnen masu sauraro annabi ya ce ai gaba sai shaydan ya ce musu yamma ya ce ai annabi ya ce ai sujada sai ce a ta yi kakkui sallah illa alqa shaytanu fi ummiyati face sai ya sirka wata magana cikin maganar annabin dan ya rudi mabiyansa kaga shi annabin ba zai rudi ba domin ma'asumi ne amma mabiya sai shedan ya amfani da wata gaba ta magana mai harshen damo sai ya jefa musu shakku sai Allah yake fayumhi Allahu ma ma yulqi kuma Allah dan ganin damarsa sai ya zo ya kawar da wannan abu na ruɗani da shedan ya sanko kuma hikimu Allah ayatihi kuma Allah ya kyautata ayoyinsa a fahimce su bisa ga manufarsa yadda yake so wallahu aliman hakim lallai Allah masani ne kuma mai hikima ne da haka wannan shine aqidar ahli sunna wal jamaa wannan shine aqidar dukkanin wani musulmi annabawa asumai ne shedan baya iya kautar da su an gane ko amma duk wanda ba annabi ba duk salihantakarsa duk nagartarsa akwai shaidanu a tare da shi wata ran su nasara a kansa wata ran shi kuma ya nasara a kansu haka rayuwa take yau ka kada shaidan har kai masa rankwashi ka wuce ka bada masa ƙasa a kai domin duk lokacin da shaidan ya ce kar kai aikin kaza na alkhairi sai ka fi sa Allah ya taimake ka kai ka samu ka to ka kada shaidan amma wata rana ko kana ji kana gani duk himmarka ana kiran sallah sai ka dada jan bargo ka lullube a nan shaidan ne ya faɗa ka da ƙasa sai ka tashi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau musiba ta faru daman haka ne yawmun lana wa yawmun alaina wa tilkal ayyamu mudawiluha bainan nas abinda ake so cikin kokawar da zaka yi da shedan a rayuwarka in Allah ya kaddara ma kokawa goma za ku yi ko ashirin akalla a cikin ashirin kai masa kayi sha takwas bi kawai ya kada kai akalla kai masa kayi sha biyar biyar kawai ya kada kai in ta kure ta kure ka da shi sau sha biyu ya kada kai sau takwas amma ka kuskura ya ka da kai goma ka ka da shi goma an yi tsari ɗaya kwala an yi duro ba akwai matsala Allah ya tsare mu to haka wannan shine maganar da malamai suka faɗa dangane da ma'anar wannan hadisi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shugabanni ba sa rasa mataimaka nau'i guda biyu na mutane waɗanda za su ke umarta su da kyakkyawa da wanda za su ke umarta su da mummuna wanda za su ke umarta su da kyakkyawa su ne na kirki su ya kamata a rike wanda za su ke umarta su da mummuna waɗannan na sharri ne in ma ba za a rabu da su ba to a san irin zaman da za a yi da su ai zaman yan marina an gane ko ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki mataimaka ba irin ku ba ba irin ku ba ta fuskar addini ba irin ku ba ta fuskar nagarta na farko bai kamata ba shugaba musulmi a garin musulunci ba garin haɗaka ba fa muke magana Najeriya garin haɗaka ce baka da yadda zaka kace ba za a yi shugaba musulmi mataimaki ba musulmi ba ko shugaba ba musulmi ba mataimaki kuma musulmi kasar haɗaka ce wannan ko kaki ko kaso haka Allah madaukakin sarki ya kaddara mu rayu cikin wannan yanayi amma yanzu misali Saudiya zai yi wani jonye ya zama shugaban kasar Saudiya zai yi jonye ya mataimaki a Saudiya Allah dan ya nuna maka isa da iko wasu kasar ya sa musulmi ne zalla wasu kuma kiristoci ne zalla yanzu batika kana tsammanin malam ahmadu zai zai ya mulki a batika a paris ai ba zai yiwu ba to amma irin kasashen mu kuma haka ya ga dama ya cakuda dan ya jarabce mu ijunan mu an gane ko da haka in kana da wayo lokacin da ka samu mulki sai kai wa addinin ka gata kai wa al'ummar ka gata shine gaskiya in kai ba kai ba ka tsaya kallon ruwa kwaɗo ya ma kafa su za su karɓa in ba kai ba za su yi wa kansu to da haka idan ya zamo cewa ƙasa ce irin ta haɗaka to wannan hukuncin ta daban amma ƙasa ce ta musulmi saboda tsabar wani kauɗi kuma ka ɗauko wanda ba musulmi bai zama mataimaki wannan haramun ne Allah ya ce la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala kai ko da ma duk musulmin ne kuma ka ɗauko wani bara gurbi ya zama mataimaki kaga bai kamata ba ko a cikin musulmin sai a zaɓo ne nagari nagari bahaushe ya ce da bakin kiran ragon da baki baki yanzu ko najeriya ka kalla ai akwai yankunan da ba yadda za a yi musulmi ya je ya mulki yanzu kana tsammanin onacha jiha ce ko to onacha da irin su inugu da irin su delta da irin su fatakwat waɗanda musulmi zai je mulki a yadda an canja wata duniyar yadda in sun musulunta muna fata haka to kamar Kano kuma kana tsammanin a dai mulki na dangwalawa na siyasa na Kuri'a za a zo a yi mana ba za a yi mana ba mulkin soja dai an yi tilka ummatun kada kalallaha ma ka saba dole kun masu a mulkin soja wannan ana yi duk wanda aka ga dama a na ya zo ya mulke ku wannan an yi musulmi sun mulki garuruwan da ba musulmi ba wanda ba musulmi ba kuma sun mulki garuruwan musulmi da bayan mu anan an yi su oneya an yi su azikiyar koka ko duk ga suna kaga ba musulmi bane ko daga jin suna kuma an yi waɗansu musulmin a jihohin da ba na musulmi ba to wannan a mulkin soja yana yiwa amma a mulkin dangwali in dangwala wannan baya yiwa wannan ma wata hikima ce da wani tsari na Allah to a irin wannan yanayi in za a zaɓi shugaba a zaɓo nagari shi kuma in zai zaɓo lallai ya yi ƙoƙari ya zaɓo mataimaki nagari wanda zai taimaka masa aikin alkhairi da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wal ma'sumu man asamahu Allah tsararre kararre shine wanda Allah ya tsare wanda Allah ya kare shi ba wanda ya isa ya fariya ya ce ni nan shedan ba zai iya taba ni ba kai dinwa ya taba wanda suka fika kafa annabi adamu ne farko wanda ya fara taba ma annabi ne in a cikin maza kake takama in a cikin mata duk darajar kikin kai hawa'u yar aljanna ce daga aljanna ta fito ita a can aka haife ta ke ku yanzu zaki tafi in kin yi aikin kirki amma hawa'u daga ma aljanna ta fito a can aka haife ta a can aka halicce ta adamu dan can ne amma shedan da su ya fara hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla wa qasamahuma inni lakum alamin wa dallahuma bi gurur duk da su ake da haka manzo Allah ce kada wani ya cika baki ya ce ni na fi karfin shedan a'a wal ma'sumu man asamahu Allah duk wanda ka ga dan bai cin mai ba Allah ne ya tsare shi da baraka da wayanka da iyawarka ba ta kare ka la haula wala quwwata illa billah rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan abin nufi annabawa kararu ne da kariya Allah shi yasa su shedanu ba sa iya cin musu sai kuma gwargwadon yadda Allah ya so ya baka kariya daga shedan sai ya kare ka amma ba dabara ka ba ba iyawarka ba zaka ga wani ya fi ka aikin kirki ya fi ka salaha a zahiri amma idan yi wani aikin na kuskure sai kaga kai ba za ka yi shi ba saboda anan Allah bai bashi kariya ba kai kuma anan ya kare ka da ka mu nemi kariyar Allah sai Allah ya kare mu Allah ka kare mu da kariyarka rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi wa aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha uwar mu'mina Allah ya mata yadda ta ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza arada Allah bil amiri khaira idan Allah yana nufin alheri ga wani shugaba ja'ala lahu wazira sidiqin sai Allah ya sa masa mataimaki na gaskiya mataimaki mai amana duk lokacin da kaga mulki ya kankama yayi kyau tsakanin shugaba da mataimaki to lalle an samu mutanen kirki in Allah yana nufin shugaba da alkhairi to yakan sa masa mataimaki na kirki ma'ana samun mataimaki na kirki a cikin shugabanci alama ce ta dace ga shi wannan shugaba kuma alama ce ta cewa za a yi shugabanci na gari suka ce kalmar wazir min almu'azarati almu'azara shine taimako karfafa gwiwa annabi Musa shi ya fara neman ai masa waziri وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري أزري وجعل لي وزيرا من أهلي يا الله كسن يا ممتي مكي يزمو دقا إيالينا wasu malamai suka ce annabi Musa yana nufin ya zama daga banu Isra'ilawa kar ya zama daga kibdawa domin kibdawa ita ce kabilar da suke ta faɗa da ita kabilar fir'auna to da wazirinsa ya zama daga banu Isra'il banu Isra'il sune ahalin annabi Musa to sannan cikin banu isra'ila ma ai akwai fada domin kabilunsu guda goma sha biyu ne kowace ba ta ga maciji da yan akwai fadan yan ubanci a tsakaninsu to nan ma kalmar min ahali a ciro shi kuma daga gidan da na fito cikin gidan da na fito kuma Allah ya cika masa burinsa ya amsa masa kuma annabi Musa ya faɗa amfanin da wazirin zai masa sai ya ce ushudud bihi azri Allah ka karfafa gwiwata da shi ya zama yake taimaka mu wajen aikin alkhairi kaga daga nan aka samu wazir min almu'azara ushdud bihi azri wanda zai ɗaukan maka nauyin da ka ɗauka na jagoranci ko zai taya ka ɗaukan nauye-nauyen da suka hau kanka na shugabanci da haka in Allah yana nufin shugaba da alkhairi to sai ya sanya shi ya zama yana da me mataimaki na gari idan ku Allah bai so shugaba da alkhairi ba na daga cikin alamar da yake tabar da shi ya ba shi shugaba mataimaki mara kirki bahaushe kuma ya ce ba a mugun sarki sai mugun ba fadi idan aka haɗa ka da mugayen fadawa aka haɗa ka da miyagun mataimaka to an lalata mulkinka mulkinka ba alkhairi in kana da wayo ka gano ka sauka ka bar musu kayan su fi alkhairi in ba za ka iya canja su ba manzo Allah ya ce in nasiya zakkarahu in shugaban ya manta wani alkhairi shi mataimakin sai ya tuna masa amma ba wanda zai je wajen bokaye ya surkulle su dabaru ya ɗauki fayil ɗin da zaka sa hannu na mutane ya sa a ƙarƙashin tebur ba can kada a gano dan ya shafa ma baƙin jini dan abin da ya kamata a ce ka yi ba ka yi ba kuma shi ya san baka yin ba mantuwa ce ba zai tuna ma ba don baya son ka samu yabo da kuma dace da haka yana daga cikin alamar mataimaki na gari in ka manta alheri sai ya tuna maka in nasiya zakkarahu wa in zakara a'anahu in kuma ka tuna wajen aiwatarwa kuma sai tuna sai taimaka maka wa idza arada bihi ghayra zalik idan ku Allah yana nufin shugaba da wani alkhairi ma'ana sharri kenan ja'ala lahu wazira su'in sai ya hada shi da mummunan mataimaki irin yadda ya hada fir'auna da wa hamana irin yadda ya haɗa fir'auna da hamana an gane ko in nasiya lam yuzakkirhu in ka manta alheri ba zai tuna ma ba dan shi baya so a yi wa in zakara lam yu'inhu in kuma ka tuno sai ya sha ya sha kunu ya kau da kai baya so kai ba zai maka fara'a dan ya sama karfin guya a zuci wajen kai ba rawahu abu dawud bi isnadin jayyid ala shart muslim wani hadisi imam abu dauda ya rawaito shi da sanadi mai kyau wanda ya cika sharaɗin inganci na imam muslim an gane ko da haka wannan yake nuna mana cewa lallai mu samu mataimaka na gari mu samu waɗanda za su taimaka mana akan ayyukan alkhairi ko a ina ne mutanen kirki ko a makarantunmu ko a masallatanmu ko a kasuwanninmu duk lokacin da za mu yi zaɓe mu rinka duba kirkintakar mutane da kyautata musu zato da muke na alkhairi kada mu rinka duba wasu alfarmomi kada mu rinka dubo wani matsayi na wani a wajen wani dan haka bari mu faranta masa rai mu bawa wani ɗansa ko wani jikansa ko wani na kusa da shi wani mukami ko da bai cancanta ba in muka yi haka mun lalata kanmu da kanmu idan shugabanci ya lalace al'umma ta lalace idan shugabanci ya gyaru al'umma za ta gyaru shugabanci yana gyara al'umma gyaran da qur'ani ma baya mata wannan shine abin da sayyidina Usman ya faɗa dan Affan yace inna Allah yughayyiru ko yanzi'u bis sultani ma la yanzi'u bil qur'an da shugaba Allah yakan canji abu canjin da ko qur'ani baya yi domin qur'ani in yace ayi kaza sai imanin ka ne zai sa ka yi amma da zarar shugaba ya baza kaza da kaza a hanya zai ga dole an bi yanzu dan Allah muka daina rubuta a Kano dan yan karota muka daina rubuta ko ba haka ba da yawan mu ba dan Allah muka daina rubutawa ba ba dan Allah muka koma muna sawa eh, abin nan din eh, motocin mu man giya mai kyau ba man birki mai kyau ba abin da kila in ka ce mutanen Kano za su daina za su kaza ba za su daina ba ayoyin qur'ani nawa aka karanta muku cewa kada ku cutar da junanku kada ku yi annafsu bin nafsi al'amfu bil amfi al'ainu bil aini al'uznu bil uzni inna allaha yanzi'u bis sultan ma la yanzi'u bil qur'an to haka nan duk shugaban da ya tsaya ya dage ya jajirce ce kaza to sai kaga mutane sun bi da muminansu da kafuransu da wanda ma suke jin qur'anin da wanda ba sa ji Allah madaukakin sarki ya sa mu zama masu kunnan ji kada mu zama masu kunnan kashi باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها أو فعرض بها babi na gaba babi na 83 mala yace babun babi kenan annahyu da yake bayani akan hani an tauliyatil imara daga jibintar da shugabanci wal qada da hukunci wa ghairihima da ma wasu hakan minal al wilayat na dukkan dangin shugabanci da mukamai liman sa'alaha ga wanda ya tambaya au harisa alaiha ko ya nuna kwadayinsa akai fa’arraba biha har ya fito ya nuna ya talla ya buga fasta inda a ce gwamnatin musulunci ake inda a ce najeriya kasar musulmi ne duka inda a ce musulmin ma a inda suke suna da ikon su yi implementin shari'a ɗari bisa ɗari to duk wanda ya fito takara ba za a yadda a sallama masa ba ba za kuma a zaɓe shi ba ballantana har mutum ya buga fasta wannan shine abin da wannan babin yake faɗa gwari-gwari da yaren zamani ka'idan musulunci duk da magana ta riga ta gabata a baya in ba rasa wanda ya cancanta akai ba in ba gani ake yi in ba a fito an nema ba mutanen banza za su hau to a ka'ida haramun ne neman shugabanci a ka'ida ko mutum ya fito ya ce ku zaɓe ni ba za a zaɓe shi ba ku bani amana Allah gawa ni. Allah gawa ni. sai ta nuna kansa ko ba haka ba ba ka'ida ta addinin musulunci in dai gwamnatin musulunci ake haramun ne yin haka an abi musa al-ash'ari radiyallahu an an karko daga abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda kala yace dakaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi ni da waɗansu mutum guda biyu kazin ɗina ‘yan baffanni muke da su ‘yan mazazar muke shine ibnul am ‘yan baffanni na wa fi riwayatin lishaykhaini a wata ruwayar ta Imam al-Bukhari da Muslim ah, Abdullah ibn Qais shine Abu Musa al-Ash'ari yace aqbaltu ila an-nabiy wa ma'i rajulan min al-ash'ariyin mun zo wajen Annabi ni da waɗansu ƴan kabila ash'ariyawa mutum biyu ahaduhuma an yamini wal akharu an yasari ɗayan su a dama na ɗayansu kuma a haguna wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastak a lokacin da muka zo muka tarar manzo yana aswaki fa ma sa'ala duk biyun sai suka kada baki suka yi tambaya suka tambayi ne suka tambayi shugabanci kamar yadda hadisi zai nuna mana faƙala ahadun rajulaini ɗaya daga cikin mutanen guda biyu ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah amirna ala ba'di ma wallaka Allah ba mu shugabanci a wani sashi na abin da kai ma Allah ya baka na mumi maka gwamnoni in kai kana shugaban ƙasa na mumi maka ciyamomi in kai kana gwamna na mumi maka kansuloli in kai kuma ciyaman ne ma'ana dai ba mu wani nau'i na shugabancin da kake da ikon bayarwa wanda kai ma Allah ya baka azza wa jalla mai girma da buwaya wa qala al-akharu sai ɗayan ya faɗi misla zalika kwatankwacin abin da na farkon ya faɗa shi ma yace a bashi shugabanci waɗannan su waye wai sahabbai ne fa sahabbai ne wannan sai ya nuna maka cewa lokacin da suke faɗar hakan wahayi bai sauka cewa kar a yi hakan ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da su rashin yin hakan ba ko bai nuna musu cewa yin hakan babu kyau ba domin matukar da sun san yin hakan babu kyau ba za su taɓa tambayarsa ba domin ba sa saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar Allah shi yace fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nur allazi unzila ma'ahu ya musu shaida sun ba annabi da haka malamai suka ce anan abin da yasa suka faɗa saboda a lokacin ba a koyar da su cewa hakan ba kyau ba hakan haramun ba dan kada wani ya ce to ai a darasin baya kun ce sahabbai ba sa yi gashi kuma a wannan darasin kun ce suna yi domin a wancan darasin ban manta ba na ce ka taba jin inda Abubakar ya buga fasta Umar ya yi fasta su waye yan kamfen din wace jam'iyyar waye tim eh, kamfen manaja waye kaza waye kaza babu wannan hasali ma lokacin da za a yi zaben Umar dan ah, Usman ibn Affan shura aka kafa yan kwamitin tattaunawa asharatul mubashiruna bil janna din nan wanda suka rage dukkan su suna ciki banda abubakar ya riga ya rasu umar ya riga ya tafi amma sauran tun daga kan usman zuwa na ƙarshen su duk suna nan su aka haɗa kwamiti umar ya haɗa su kwamiti lokacin an soke shi da wukafa kafin ransa ya fita daga jikinsa yace ku je da wani da a cikin ku ku fitarwa da al'ummar musulmi wanda zai shugabance su ina zata muku alkhairi shikenan suka dau mataki na tattaunawa suka yi kwamiti kwamiti wannan ya ce to ni fa banda ni a ciki ku dai zaɓo a cikin ku shi ma ɗaya ya ce to ni fa banda ni a ciki ku dai zaɓo a ciki duk sai suka ki kaga al'amarin ai za a ta gayyara shikenan sai aka ce to yanzu sai wasu suka yi dabara sai aka fitar da Aliyu aka fitar da Uthman aka fitar da Abdurrahman dan Auf aka ce ku waɗannan babu ku a ciki ku fita ku kyale mu sauran suka ce mu za mu tattauna za mu fito da shugaba saboda su ukun ƙarshe ko bakwai ɗin ƙarshe sun tabbatar da cewa a cikin wa'ancan ya fi cancanta a zaɓo in dai ba usmanu ba aliyu in ba aliyu ba abdurrahman ɗan auf domin suna ganin wa'ancan sun sha gabansu, kamar yadda abubakar da umar suka sha gaban dukkaninsu. su da haka suka ce ku ku fita amma ku bar mu mu je mu tattauna Shi shikenan kowanne kuma suka bi shi ɗaiɗai da ɗaiɗai suka samu usmanu yanzu tsakaninka da allah usman wa kake ganin ya cancanta ya ce aliyu ya cancanta aka je wajen aliyu wa kake ganin ya cancanta yace usmanu ya cancanta aka je wajen abdurrahman wa kake gani yace ko aliyu ko usmanu cikin wannan ku to har yanzu dai maganar ba za ta kare ba sai suka ce to ku ba za mu sake jin ta bakin ku ba ta ku ta kare sai suka koma cikin gari wajen mutane cikin dare suke bi suke kwankwasa kofar gida da Usmanu da Aliyu da Abdurrahman dan Auf wa kuke ganin ya cancanta kuke kyautata masa zato ba wai fa suke bin su da sabulu ba ba wai suke bin su da naira hamsin ku gane ku gane dan yanzu nan shedan sai ya canja mana magana sai ta shiga kunna wani dan siyasa ya ce ai malam ma ya ce ana raba tsari da daddare ba haka suka yi ba ba haka suka yi ba amma mu yau haka muke yi yau haka muke yi kowane akwati akwai wakili ko sai a yana kallo ka daga min wara'i hijabin in ka danna masa gata yana na daddaga ma naira hamsin ce fa kudin wake da shinkafa bata ma kai ba wallahi da aka suka rinka bin mutanen madina suna jin ta bakin wa kuke ganin ya dace ce wallahi wani a ƙarshe da suka tara duk maganganun mutanen madina sai suka ga majoratin mutanen madina sun fi yadda da abawa usman kuma kowa idan zai faɗa zai ce to ana tambayarsa sai tsaya tsam sai tunano maganganun da annabi ya faɗa game da Ali da maganganun da annabi ya faɗa game da Usman ai annabi ya ce Usman kaza da kaza ai annabi ya ce Ali kaza da kaza idan ya tara a kwakwalansa sai ya ga na Usman sun fi yawa sai to Usman ya cancanta zalla sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa shaida a wajaje da yawa da yawa da yawa da yawa a ƙarshe dai ta wayi gari aka ce Usman kai ne halifa ko kana so ko baka so ya ce to ku kuma ku ne mataimaka mulkin bai yi kyau ba mulkin da usman ne shugaba halifa aliyu shine sakan fasin in kwaman lamba biyu kenan ko wannan ka isa ka zagi wannan mulkin in dai ba dan in dai dan halal ne mutum wannan mulkin zai zagu wannan kabinet din za ta zagu wannan gwamnatin za ta zagu idan kana ganin ka zagi gwamnatin usmanu ba gwamnatin usmani kaza ga ba ai ba a mulki da ɗaya ma'ana ba ya ce tafi ɗaya yana baya amo ma'ana kana iya tafi da hannu ɗaya hannu nawa suke tafi biyu shugaba shi kaɗai baya komai mataimaka su suke taimaka masa usmanu shine mai mulki ko shine shugaban kasa amma aliyu shine sakan fasin in command ma'ana in a yaren zamani ne sai ka ce usmanu shugaban ƙasa vice president fa aliyu bin abi salih yanzu dan Allah ka zagi muƙaddara kai ɗan shi'a ne wanjin hindu ne kai can ba ma guje ne mai bautar wuta to amma kana cewa kana son aliyu gwamnatin kuma da shi akai babu abin da aka zartar a gwamnatin babu yawansa. har ma a littattafan ku kuke cewa ai daƙiƙai ne su ba sa fatawa sai sun shawarce shi to yanzu wannan bai zame musu hujja ba ku kyale su a'a su sun fi ku mutunta shi ne ba ku sani ba su sun fi ku sanin matsayinsa in sun faɗa sun san Allah ya masa baiwa ilimi zaka sai su tambaye shi Umar bai taɓa yanke wani hukunci babu Aliyu ba kai ko bai zo majalisa ba sai an tura a jiyo ra'ayinsa saboda shi ya yadda da shi yanzu yau abubuwa nawa yan shi'a suka zage na sayyidina Aliyu ya ɗauki yasa ya ba Umar suka ce ai rago ne kaza kaza kaza kwace aka yi masa a'a wannan kuma ba zagi bane to da dai idan Allah madaukakin sarki yana nufin shugaba da alkhairi zai hada shi da mataimaka na alkhairi kamar yadda in baya nufin sa kuma da alkhairi sai hada shi da mataimaka na sharri to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yake gaya waɗannan bayin Allah da suka zo suka roki mulki alhalin ba su san ba a roƙar ba faƙala sai annabi ya ce inna wallahi mu da kuke gani na rantse muku da Allah la nuwalli hadha al-amala ahadan sa'alahu ba ma ba da wannan aiki ga wanda ya roƙe shi ma'ana mulki kenan to anan malamai suna da magana Sheikh Muhammad Irfan a cikin littafin Rawdatul Muttaqin sharhi Riyadus Salihin yace qala al ulama rahimahumullah malamai Allah ya ji kansu da rahama suka ce wal hikmatu hikimar da ta sa fi annahu la yuwalli man sa'ala al wilaya annabi baya dora shugabanci ga wanda ya roka annahu yuwakkalu ilaiha duk wanda ya roki shugabanci aka bashi to Allah ba zai taimaka masa ba sai ya kyale shi da kansa da dabararsa da iyawarsa to kaga ko ba za a yi nasara ba an gane ko don in Allah ya baka da dabararka duk dabararka sai ka gajiya sai ka kasa wala takunu ma'ahu i'ana taimakon Allah ba zai kasance tare da kai ba kama saraha bihi fi hadisi Abdullahi ibn Samura as-Sabiq kamar yadda haka ya bayyana cikin hadisin Abdullahi dan Samura wanda ya gabata mai lamba ta 684 to sannan mala ya ci gaba da cewa wa idza lam takum ma'ahu i'ana lam yakun kufuan in dai ku Allah ba zai taimake ka ba ba za ka iya komai ba wala yuwalla ghairul kufu'i kuma ba a jibinta al'amari ga wanda bai cancanta ba wanda kuma ba zai iya ba wali anna fihi tuhma lit-talib wal haris alaiha kuma saboda ana zargin wanda yazo yake neman shugabanci ana zargin la'alla yana son ne ya kai ga makogwaran mutane ya shake su ya kai ga dukiyarsu ya kwashe to wannan shi yasa a musulunci ba a son haka to wannan kamar yana nuna mana kaulan wahidan cewa ba a roƙon shugabanci in ma mutum ya roƙa ba za a yi mai ba ba za a ba shi ba to amma me kuma ya gabata a cikin karatun mu cewa mun kawo hujjoji annabi yusuf ya roƙa ij'alni ala kaza'inil ardi inni hafizun alim kaga roƙa ba ma a wajen Allah ba a wajen sarkin misra qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim haka nan muka ce annabi Sulaiman shi kuma ya roƙa shi kuma a wajen Allah rabbi gifilli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kuma mun ce ibadur rahmani suna roƙa waja'alna waja'alna lil muttaqina imama kaga wannan duk roƙa ne to anan malamai sun sake yin magana dangane dai da wannan hadisi da kuma wa'ancan ayoyin dan a fahimce su daidai yadda ya kamata sai ce qala al-muhlab ɗaya daga cikin magabata wanda ake kira da al-muhlab yace rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama yace alhirsu alal wilayati kwadayin shugabanci huwa sababu fi iqtitalin nasi alaiha shi ya jawo mutane suke ta yaƙe yaƙe akan shugabanci ko a mutu ko a yi rai sai ya wuce ko a mutu ko a yi rai sai ya yi wannan shi ya jawo haka ai ta kashe mutane ai ta batan yara ai ta kaza musamman idan zaɓe ya kusa hatta sufikati dima har ake zubar da jini wasu bihatil amwali wal furuj ake halatta cin kuɗin haram ake halatta zubar da ake halatta saduwa da mata ai ta bangar siyasa maza da mata ai ta hada su suna zina shugabanni su danke kudin al'umma su hana su tare a hannunsu saboda suna da ajandar su yi kamfen da su su yi zaɓe da su da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan wannan duk illolin su suka ja aka hana wa azamul fasad fil ardi da kuma girmama barna a ban kasa bi zalika ta sanadiyar haka sai ce wa wajhun nadmi annahu qad yuqtal aw yu'zal kuma fuskar da za ta iya jawo wa mai neman mulki nadama ta iya yiwuwa wajen neman mulkin a kashe shi kaga yayi mutuwar banza yayi mutuwar me hasara aw yu'zal koma a tube shi aw ya mutu fa yandamu ala ala dukhuli fiha ko kuma ya mutu karshe kuma ya dawo yana nadama akan abin da yayi na shugabancin ya'ani al-hirs alal imarati ana nufin yayi nadama akan kwaɗayin da yayi na samun shugabanci لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته domin abubuwan duk da ya yi wajen neman shugabancin na safawa shari'a duk suna nan Allah ya tare masa zai je ya amsa tambayoyi a kansu gashi kuma mulkin ya zo ya kare tunda da shi ma ya zo ya rabu da abin ko ya sauka kala sai shi imamul muhlab ya ci gaba da cewa wa yustasna min zalika amma fa ana toga cewa duk da haka man ta'ayyana alaihi wanda aka tabbatar da ba wanda ya cancanta a gari sai shi in an tabbatar da haka to wannan ko da ana ganin yana nunnokewa sai a tabbatar da cewa dole kai za ka yi mana takara an gane ko ko shi ya ga cewa mutane ba za su fahimci hakan ba shi kuma yana kyautata wa Allah zaton cewa shi zai rike amana irin yadda annabi Yusuf yayi to anan babu laifi in ya fito ya nema abin nufi da 'ya'yan uwa dukkan nassosin da suke cewa haramun ne neman shugabanci haramun ne neman shugabanci wannan a lokacin da duniya take a gyara kamar zamanin sahabbai kowa ka bashi ya rike zai rike da amana ba wanda yake neman ya hau dan ya saci kuɗin mutane domin sahabbai in ka ɗauko ɗan autan cikinsu zai iya rike duniya a yau ya mulke ta da adalci ba ma shakka akan haka to kaga a wancan lokaci in an ki neman shugabanci ya fi zama lafiya dan kada me fitina da gaba dan duk yadda ka fito da neman shugabanci in wani ya samu wani bai samu sai gaba ta kullu sai wani ya ji ba daɗi sai kaza sai kaza to gudun wannan to amma a irin yanayin mu a yau wanda kaso tara da kaso tara da digo tara duk macuta ne kaso tara da ɗigo tara cikin masu neman macuta ne kaso ɗaya ne mutanen kirki ba ma cewa cikin 'yan siyasa ba mutanen kirki amma adadinsu bai wuce kaso ɗaya ba cikin goma to a irin wannan yanayi mutumin da tsakaninsa da Allah mu ba ma ganin zuciya Allah shi ke ganin zuciya tsakaninsa da Allah yake kyauta zaton ya san da wane da wane da wane da suka fito takara kaza manufarsu su samu kujerar su cuci mutane su saci kuɗin su su yi kaza ai fasikanci a irin wannan babu laifi in ya fito yayi fasta a irin wannan lokacin babu laifi in mutanen kirki suka san shi suka ma taimaka masa da kuɗi a fita ai neman zaɓe dan ya samu mulkin Allah madaukakin sarki ya sa a fidda a'i daga rogo a fidda jaki daga dima irin yadda bahaushe yake cewa da haka dai duk maganganun malamai idan zaka bi babu wani malami da yake cewa ga baki ɗaya haihata haihata tun daga zamanin sahabai har a tashi ƙasa a fito a ce ai mun mulki laifi ne musamman a irin wannan yanayi an gane ko inda yake zama wa laifi shine a zamanin da aka san duk mutanen kirki ne kowa aka ba zai iya rikewa to a irin wannan lokaci ba a yadda wani ya fito ya karaɗi ya wuce makaɗi da rawa ya ce ina so wanda mun san kuma a wannan lokaci ba irin wannan lokacin muke ciki ba irin zamanin sahabbai ko shakka babu waɗannan suna da yawa amma a zamaninmu su suka fi komai karanci sullatun min al na wa qalilun min al-akhirin da haka yake cewa ka an yamuta wali kamar shugaba na farko ya mutu wala yujadu ba'dahu man yakumu bil amri ghairu ya zama babu wanda zai ci gaba da shugabanci sai wani shi aka ga ya fi cancanta to anan dole dole ne ya fito ya nema ko a tirsasa masa ya karba ko kuma ya shiga cikin yan takarar nema wa idza lam yadkhul fi zalika yahsul al fasad bi diya'il ahwal da haka wannan bai shiga cikin wancan ba kin yin wannan a irin wannan yanayi kuma shi yake haifar da al'amura su lalace al'amura su gurɓace Allah madaukakin sarki ya samu dace ya nuna mana gaskiya ya mu ikon banta muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi muna da sauran lokaci gashi kuma babu da sauran lokaci kuma da mun zo daidai karshen babi da haka sai mu hakura mu dakata nan in Allah madaukakin sarki ya kai mu eh, mako mai zuwa sai mu tashi a babi wanda yake biye masa assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ya ce assalamu alaikum don Allah malam idan muna cikin haila ko jinin biki ba za mu yanke farce ba ko yin tsifa wai saboda ranar kiyama za mu tashi a cikin rashin tsarki ma'ana mace ce kenan irin karyace-karyacen da ake faɗa a gari cewa mace in tana al'ada ba za ta tsefe kanta ba in tana al'ada ba za kuma ta yanke farcenta ba wai saboda a ranar tashin alkiyama mata za su tashi ba su da tsarki wannan karya ne babu shi a cikin nassi na qur'ani ko na hadisi balma saɓaninsa ne aka samu cikin hadisai mace mai al'ada tana iya yin tsifa mace mai jinin biki tana iya yin tsifa hakanan mace mai takaba tana iya yin tsifa mai idda tana iya yin tsifa hakanan kuma tana iya yanke akaifa ko tana cire kumba ko farce duk wannan babu laifi a cikin yinsa za ta iya yi wa kanta kuma za ta iya yi wa wani ba laifi takarda ta biyu ce assalamu alaikum malam ka ce na faɗi wace irin ciwo wani irin ciwo ne wata mata ce wacce kwanakin baya ta yi tambaya akan ta sha azumi saboda ba ta da lafiya na ce to dole sai ta faɗi nau'in cutar sannan mu san hukuncin da za mu bata to ina jin shine yanzu ta rubuto cewa ta na ce ta faɗi wani irin ciwo ne sai ta ce ina ciwon kirji kuma ga shayarwa kuma da na ji sauƙi saboda shayarwar sai na ji tsoron ɗauka kar ciwon ya dawo ga shayarwa sai na ce bayan sallah na rama to malam a yi min bayani a cikin abin da zan yi in na fahimta yanzu uzurin ki shayarwa ya sa kika sha azumi tunda uzurin rashin lafiya na ciwon kirji ya warke ko ba haka ba yanzu kuma uzurin shayarwa ya sa abin da zai fi ki irga kwanakin da kika sha a baya a sakamakon ciwon kirji su waɗannan kira masu amma waɗanda kika sha a sakamakon tsoron kada ciwon ya dawo tun da kina cikin shayarwa to wannan kuma ki ciyar akwai bambanci tsakanin shan azumi ga rashin lafiya ko da rashin lafiya da kuma shan azumi dan shayarwa ko dan ciki laula an gane ko idan mace ta sha azumi sakamakon ciki ko sakamakon shayarwa to nan ciyarwa take in ku ta sha azumi sakamakon rashin lafiya to wannan in ta warke ramawa za ta yi Allah ya sa gani takarda ta kusa da ta ƙarshe ce assalamu alaikum dan Allah malam a yi wa iyaye nasiha akan cewa mafi Allah akan cewa mafi akasarinsu ba su yarda idan ɗansu saurayi ya tashi yin aure ya auri wacce ta taɓa yin aure ba wai sai kaji sun ce za ta yi masa wayo kuma fa ko da mai mutunci ce ita da iyayenta assalamu alaikum gogan naku wata bazawara ya gani ke sunna iyaye ya kamata su fahimta su gane shi aure mutuniyar kirki ake so albarka ake so ko budurwa ko bazawara ta kirki kawai ake so ita kanta bazawara ai ba tana so ta yi zawarci ba ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya gwada mana biyin sunna ne da ya fara da zai fara shi da wace ya fara bazawara sai ka ce musu da sunna zan fara ko ba haka ba kuma ya zo ya auri na na Aisha kuma ya ga Jabir ya yi aure ya ce me ka aura budurwa ko bazawara ya ce ya ma'aikin Allah bazawara sai ce ina ma dai budurwa ce kai mata wasa ta ma wasa domin ita tarbiyyar ka ce amma bazawara tarbiyyar wani ce sai kuma ka ba a hankali za ka karkato da ita zuwa ga tarbiyyarka da haka dai kowanne albarka ake so ya kamata iyaye su fahimci irin wannan su dai nasu sa albarka duk wacce ɗanka yake aure ko ɗanki yake aura ta zama ɗanki ko ya zama ɗanka ba ka da faɗa da shi ba batun cewa to da wata kilaki a waje ta masa wayo ko da matarsa ta mai wayo ai wanda matarsa ta masa wayo in ta masa wayo a gidan aka ci sadaka ya samu lada zai samu duk abin da ta kai bakinta lada zai samu hatta lukuma ta ja'alaha fi fi imra'atika kamar da annabi ya gaya wa sa'ad dan abi waqas ko lomar da matarka ta ci ladan sadaka ake baka ya rage kawai ka nufi ladan sadaka ka nufi dan Allah za iyaye su haƙuri su gane wannan su haƙuri su fahimci wannan su daina dagewa da 'ya'yansu a kan wannan wannan bai kai abin da za yi fada da danka ba inda kana da fahimta bai kai ba zaka ga wani dan safa baya sallah ƴaƴan biyu ke gare shi akwai wanda baya sallah akwai kuma wanda kullun yana sahun gaba a masallaci yanzu wanda baya sallah shi a wajensa ba matsala bane yanzu wani da yace zai auro masa bazaura shine matsala to an auro ba in an auro zaura ta ce ai ta sace ko ba haka ba haka ayi hakuri a gane wancan shine matsala ai kokarin gyara shi wannan ko ya kama hanya a taimaka masa so yake ya tsare kansa daga fadawa alfashin zina takarda ta karshe yake cewa da Allah malam ai mana addu'a sati mai zuwa za mu fara zana jarabawar jam Allah maɗaukakin sarki ya baku nasara Allah ya taimaki ɗalibai na gida da na waje Allah ya bada hasken makaranta kuma Allah ya bada ilimi mai amfani kuma muna bada shawara a dage a yi karatu shi karatu ba a yi masa wayo ba a yi masa wayo ku daina damuwa ko ku daina yadda da malaman lunguna da suke cewa ku kawo alkalami ko biro ko fensa su yi muku tofi amma da rana ba za su ce ku tafi ku karatu ba da rana ku shegantaka ku ku tafi filin kwallon ku ku zaman titin ku wai malam zai maka tofi a biro in kura tana maganin zawo wa kanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka